والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كما كلهم الله سبحانه وتعالى يا sake داود مو أجكنشي غبارك لتمنا وانا gaba في ألفية ابن مالك to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanto muna nan cikin babin tarhib to malai ce bismillah wajawizalhu mutlaqan fi kulli ma wajawizalhu mutlaqan fi kulli ma unisa bil ha wal ladhi qad rukhima والنسب بالهاء والذي قدره قمة بحذفها وفره بعد واحذله بحذفها وفره بعد واحذله ترخيم ما من هذه الهاء قد خلا ترخيم ما من هذه الهاء قد خلا إلا الرباعية فما فوق العلم إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم دون إضافة وإسلام متم ومع الآخر احذف الذي تلا ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف في أربعة فصاعدا والخلف في واو وياء بهما فتح قفي والعجز احذف من مركب وقل والعجز احذف من مركب ترخيم جملة وذا أمر نقل جملة وإن نويت بعد حذف ما حذف وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف فالباقي يستعمل بما فيه ألف واجعله إن لم تنو محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمم لو كان بالآخر وضعا تمم فقل على الأول في ثمود يا فقل على الأول في ثمود يا ثم ويا ثمي على الثاني بيا والتزم الأول فيك مسلمة والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة والاضطرار الرخم دون ندى ما للندى يصلح نحو أحمد ما للندى يصلح نحو أحمد الاختصاص الاختصاص الاختصاص كنداء دون ياء الاختصاص كنداء دون ياء كأيها الفتى بإسر رجونية وقد يرى ذا دون أي تلو أل وقد دون أي جن وأنت كمثل نحن العرب أسخاما بذل كمثل نحن العرب أسخاما بذل تو منا نان أشكن بابي نترخيم كان ساتتك أمالي أمنا بياني يتي ترخيم شيني حصف آخر المنادى أشارك كرشان منادى أما أكو شرطة رطا ديكا ومنا ya ce idza kana ismu mu'annathan in suna ya kasance mu'annas ne jawwizhu mutlaqan jawwizanhu mutlaqan yani kana iya mashi nida'i nida'a tarhib kaman fatimatu kace fatima a fatima mahlan ba'da hadha tadalluli wa in kunti qad azna'ti sirmi fa ajmili kaman sahib ka ce ya sahi hadihi quburuna tamla urah bafa'ina al min ahdi min kaga duk wannan munada ne murakkab to mun kwana mu dan hado abin ne da baya can domin mu dan yi guga can sannan mu hada da wannan daga cikin ittifaqin da muka yi in dai suna mu'annas ne to wannan mun yi ittifaqin cewa ana yi mashi nida murasham kamar na qatu ya naqu la tas'ami aw tablughi malikan taqbilu rahatihi wal kaffi siyani mata tahutti ilayhi ar-rakba salimatan ko ar-rahla salimatan tastajmi' al-khalqa fi timsari insani to kaga mahallu shadi ya naqu asalin sa naqatu ne don haka sai mu ce munada murakham مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقدر دو da kaso to yanzu menene hukuncin sunan da ba muannafi ba karatun da zai mana kenan sai ce to idan suna ya kasance ba muannasi ba to karka masa tarhimi sai da sharuɗa guda biyu zuwa uku an ya kuna ruba'iyya dole ya kasance hurufansa guda hudu ne kamar sahibun kaga ga sa ga alif ga ha ga ba ya kasance hudu kama jafaru misali safar jelu daga hudu zuwa sama mun fahimci wannan wa ya kuna alaman kuma ya kasance suna ne na mutum in ba na mu'annaci ba ne to ya kasance ruba'i ya kasance alam wa Allah ya kuna mudafan wa mudafan ilai kada ya kasance mudafan mudaf ilai kamar abubakar abdu shams domin ba za ka mashi nida tarhim ba ba za ka ce ya abdu ba ko ya aba kai shiru ba za ka yi wannan ba sannan kuma wa Allah ya kuna musnadan in an ce sinadi wato shine kamar alfi'l wal fa'il kaman misali inda za a samu wani mutum a ce a zaidu shi sunan shi kenan misali ko kuma shaba qarnaha kaga shaba wannan fi'il madhi ne qarnaha shine fa'il to amma ana kiran mutum da shi a ce a shaba qarnaha yanzu ya banna to wannan shine isnadi an yusnad al mubtada'u ila al khabari aw al fi'lu ila al fa'il shine isnadi to duk ba mu bukatan wannan a don haka in har za mu yi ma sunan da ba mu'annas ba tarhimi to ya kasance daga hurufai hudu zuwa sama ya kasance suna ne kada ya kasance mustanad yani musnad ko dai mudafan dafili ko kuma mubtada da khabar ko kuma fi'l da fa'il in bai zama wannan ba to malam kana yi mashi ne zai tarhim kamar sahibu kace ya sahi muna fahimta shine malai ce bi wa firhu wato da share ta'un din nan wannan mun riga mun yi shi da share wannan ta'un ka cika mashi haƙƙinsa badu bayan ka share ta amma wahbula to ka kiyaye tarhima ma min hadhihi ha ka kiyaye share ƙarshen suna wanda ya tsaraitu daga wannan ta'un din ma'ana in ba mu'annafi bane to ka kiyaye kan karshe karshen sa sai dai a halayya masu zuwa illar ruba'iyya muna fahimta illar ruba'iyya sai dai sunan da ya kasance da hurufai hudu fama fauku sannan ko kuma ya ɗaran mahudu al'alam ya zama na suna ne duna idafatin kada ya kasance mudaf da mudaf ilai wa isnadin kada ya kasance kuma suna ne wanda yake akwai isnadi an fahimci wannan yawa kamar misalai da na ce inda za a samu sunan mutum a ce su shi ja a zaidu wannan isnadi ne ko kuma a ce a albustanu jamilun sunan wani shi kenan misali to ba za a iya mashi tarhimi ba dan zaka ce ne busta koko jamil din zaka yi wa tarhimi to kada ya kasance isnadi ne mutam cikakke kuma kar ku manta sunan murakkabi kun san gida uku ne akwai murakkab idafi akwai murakkab isnadi akwai murakkab masji to yanzu ya mana magana kan biyu idafi da da isnadi amma masji shi yana nan tafi kara to وإن فتحت منهما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر إن كتب mutim wato wanda ya ci sa mutam wanda aka ci sa wannan ikhtilaful khat ne eh, ba la yadur eh tayyib idan suna wanda kake so ka wa tarhimi ya kasance dab da shi akwai harafi sauƙaƙƙa in an ce sauƙaƙƙan harafi shine huruful illa ma'ana ga harafin da kake so ka share amma a raɓe da shi akwai wani harafi na illa kamar misali usmanu kaga wace ce kamata mu share nonun amma rabe da ita akwai me ga alifun nan kamar mansuru waye kamata mu share amma rabe da ita akwai waye kamar miskinu waye kamata mu share amma rabe da ita akwai waye malai ce to ka hada da shi na karshen da wanda ke dai duka ka share su don haka ba kuka ce ya usma sai ka ce ya uthma maimakon ka ce ya mansu sai ka ce ya mansu maimakon ka ce ya miski sai ka ce ya miski khalas kai ma ka huta mu huta mun fahimta wa ma'al akhirih dhifi alladhi tala tare da shi wannan na ƙarshen da ya kamata ka share to hada da wanda ya biyo shi duka ka share su mun fahimta in zida lainan in aka ƙara wani harafi sauƙaƙƙa sakinan mai ɗauri mukammila ka kammala tarhimi da share shi gaba da mun fahimci wannan tayyib to amma da sharadi dole shi wannan suna da kake son kawo wannan ya kasance hurufansa hudu ne fa ko sun ɗara sama dan ka duba miskin hurufansa na biyar in ka duba mansur hurufansa na biyar in ka duba uthmanu hurufansa na biyar to ya kasance daga hudu zuwa sama an fahimci wannan to amma sai malamai suka saba a sunan da yake shi ga shi ga harafin ya zo amma kuma ya zama na abin da ke kafinta ya zo da fata misali kamar fir'aun kaga inda za mu yi tarhim ya kamata mu share fir'aun a nunun ko amma raba da ita akwai amma gabanin wawun kuma sai aka samu fatha sabanin miskin da mansur da usman kaga a mansur ba yani ba don mace don matul munasiba to amma wannan sai muka samu fata to shin shi ma irin wancan hukunci zai ɗauka koko a to da farra da jarmi rahmatullahi alaihima suka ce kai ka tafi da su irin matsala ta miski abin nan da miskin da masu sai ka ce ya fir'u kamar nak sai ka ce ya ghorai ya ya ya ghurnu ya ghurnu ko ya ghurna mun fahimci wannan amma jumhur suka ce a kana cewa ya fir'au kana kuma ya cewa ya gurnai su jumhurul ulama amma su farra da ainihin jarmi suka ce a yi musu mu'amala mu'amala irin ta miskin bi ma'ana a haɗa na ƙarshen da mabi da shi duk a shari maimakon a ce ya ra'au a ra'ayin jumhur sai a ce ya fir'a maimakon a ce ya ifara eh, da jarmi duk su da eh ma'ana ra'ayin jumhur a tabbatar da ya'un ɗin da kafinta fataha ta biyu don haka yawa wawun ko ya'un da haka sai a ce ya fir'au a jumhur sai a ce ya ghurnai a jumhur amma ra'ayin farra da jarmi suka ce a yi musu mu'amala irin ta miskin da usman da mansur don haka sai a ce ya fir'au أو يا فرع يا كويا فرع يوا سنن يا زورنا كو يا زورنو مو فهمت سما لشي إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف في واو وياء بهما فتح قفي أما جاوزه yawa arba'atan sunan da zaka wannan ya kasance guda hudu ne fasa'idan ko ya daran ma haka amma war khulfu fi wawin wa ya'in amma an samu sabani cikin wawun da ya'un din da bihi ma fathun qufi tare da ita wawun da ya'un din fataha ta biyo su ita eh, wannan an saba shin za a tabbatar da wannan da wannan share ko kuwa shi wancan na karshen zamu share mu tabbatar da wanda ya rabe shi to wannan dai qaulani inji malaman fiqh yawa summa qaffaina ko wa qaffaina dama haka ne can da nan ya eh, mala bakar summa da wa qaffaina ina jin haka suke ko mala adam طيب to me hukuncin shi kuma murakkab tarkib masjid tunda bata mana biyu a can sai ce wallahi malam idan suna ya kasance murakkab tarkib masjid kamar ma'adi karib kamar hadramaut kamar ba'alabak misali to a share ainihin sadr kun san akwai sadr akwai ajuz as-sadr shine awwaluhu wal ajuzu shine akhiruhu to a share karshen sa a bar farkon kamar ma'adi karib sai a ce ya ma'adi kamar hadramaut sai a ce ya hadra ya siba kamar nafta wai ta ce ya nafta mun fahimci wannan wal'ajiza zahzif ka share ƙarshe min murakkabin daga murakkaba ma tarkib ne masji amma idan kuma ya kasance murakkab tarkib jumla ne wa qalla tarhimu jumlatin amma in murakkab ne tarkib isnadi to wannan wato akan akan share amma da karanci kwarai kamar sha bakarna a ce ya sha mu bai kamar ja a zaidu a ce ya ja misali kalla jumlatun wato tarhimu jumlatin share wato karshen tartib murakkab jumla ya yi karanci kwarai wa za amrun naqal to wannan ga amru wasu usman nan shi ya haka to ya ce akan yi abin da karanci ma'ana si ba wahi kenan kusan asalin sunan shi amr ibn usman eh sunan shi kenan amr ibn usman amma laƙabinsa shine wahi kuniyarsa abu bish. eh amma asalin sunansa amr ibn usman to sai cewa za amrun naqal ga amru nan wahi ya haka to cewa eh yani ana iya yin tarhim na jumla amma bi qilla eh da dan kaɗan ne ba ta yawaita ba mun fahimta malamai ban gane ba da ya ce dole ya zafa mai sanadin mutum ai yana cikin karancin da ba a yi kuma ya ya wari ya dan eh wato zikirul khas kenan ba da al'am eh kare to yanzu malam tarhim yana da nau'o'i guda biyu akwai lughatu man yantazir akwai lughatu man la yantazir lughatu man yantazir sune waɗanda in aka share ƙarshen suna sai a bar shi akan harafin da ya saura bayan an share wancan kaman fatimatu in za mu yi nida tarhim sai mu ce me ya fati eh ya fatimatu an fahimci wannan in muka share ta ce ya fatima to lokacin man yantazir su suna sauraron harafin da ya rage bayan an share wancan to amma lokacin man la yantazir sai ya fatimo su mai da shi asalin yawa kamar naqatu in muka yi nida tarhim a lokacin man yantazir sai mu ce ya naqa saboda fatha ce ta saura bayan wancan amma lokacin man la yantazu sai mu ce me mu mai da shi asali mu ce ya naku ko fahimci wannan sahibun aboki in muka share ba'un a lokacin man yantazu sai mu ce me ya sahi bil kasri amma lokacin man la yantazu sai mu ce me ya sahu ban shi don ba mun fahimta to sai ma ce wa inna waita ba da hasfi ma hudhif idan kai nufi bayan share abin da aka share falbaki ya stamil bima fihi olif to falbaki abin da ya rage istamil bima fihi olif ka yi amfani da shi da yadda aka saba yadda ya zo lokacin mai kenan wannan maniyan yawa in ka share abin da ka share bayan ka share to abin da ya rage tabbatar da shi kan amfani kamar yadda aka saba don haka a fatima to sai ka ce a fatima mun fahimci Waje illam tanwi Mahzofan kama to ka sanya shi wannan suna ko ko harafin da ka samu idan baka nufin ka yi amfani da shi bayan share shi to kamar ce shi kama laukana bil akhiri wad'an tummima to ka bar shi kamar yadda dama a ƙarshe ake shimfiɗa munada a cika sa magana da shi dama munada an kira shi yake zama ba na? da raf to da rafi ko? haka yake zama wai dan ya zaida muke ce ko ya zaida ya zaidu ko ya zaida to sai ce to kamar shi wada'an a yadda yake ajiye ajiye ma ake cika sa magana da shi shi ne lokacin kenan me mallayin tazir mu mai da kuma dai. wa inna waita ba'da hasfi ma hudhif idan kai nufi wato bayan share abin da aka share to falbaqi yasta'mil bima fihi ulif to abin da ya saura ka yi amfani da shi a cikin abin da aka saba da shi in ka so waj'alhu illam tanwi mahdhufan to kuma ka sanya shi shi in ba yi nufin wato wanda aka share din ba kama law na bil akhiri wad'an tummima ka bar shi kamar yadda dama can karshe din ga yadda ake ajiye shi a cika sa magana ma'ana kamar shi da don man shi kenan ya zama lokacin mallayin tabi malamin mun fahimta to yi wannan magana ya zai mu gane ta sai ce to gashi faƙul alal awwali fi samu da ya samu a yare na farko can lokacin mai kenan na to a cikin yani munada murakham na samuda sai ka ce ya samu mun fahimta wa ya sami ala biya eh, amma a lokatu malla la yantazir to kamai da wawun ta koma yawun dalili saboda babu wani suna sahihi wanda yake zuwa ƙarshen shi da wawun kaga samudu ai suna ne sahih ba mu'tal ba to in ka zo ka ya samu misali na kaga an samu ma iltibas tsakanin lokacin man yantazir da kuma lokacin man la yantazir to sai aka ce a to ka mai da wawun din nan ta koma yawo domin ka saba ma lokacin man yantazir wannan ta koma lokacin man la yantazir muna fahimta kuwa yawa فقل على الأول في ثمود يا ثمو يعني لغة من ينتظر ويا ثمي على الثاني بيا سنة لغة من لا ينتظر رأي نبيه تو كما يشير واو إن ya mun fahimci wannan to yaya za ka yi malam da suna kamar irin muslim da muslimatun da kuma maslama sai wanda ce kamar muslimu kamar muslimu da muslima ka lazimta mashi lokato mani antazir saboda idan ka zo kace misali muslima muslima in kace ya muslima ka gani ka gani zai zama musulmi yawa zai zama musulmi in namiji ne na'am ya musli mace kuma zai mu ce na'am ya kama ba kama ta daga gamba cewa filin da duk ayyukan ba shatir ya babak dakata muslimu in za mu yi tarkimi zai mu ce ya musli to tu in za mu yi tarkimi zai mu ce ya muslima to ai abin da yasa aka ce ka alazinci lokat man yantazir saboda in ka ce ya muslima ta yi kuma ya zanto ai na kira maksuda ta yi na kira ce domin nakiral maksuda nakiral maksuda ya take zamowa nakira gairi maksuda kai yau mazuba ce to don haka gudun allaps aka ce wato lazimci lokacin man yantazir a muslim lokacin man yantazir a muslim saboda an kace ya muslima to shin muslima mu'annasa ko ko a'a nakira khair maksuda kake nufi muna fahimta to shi sa mala yace waltazimil awwala ke muslima yani idan suna zo muslim muslimun muslimatun mun fahimci wannan to ka tafi da shi akan lokacin man yantazir dalili idan ka zo ka ce za ka maishe shi lokacin man la to yana iya shiga iltibasi tsakanin <clears throat> nida'un murakham da gairu murakham idan na ce ya muslimu ala gairi tarhim ai munada ne to in kuma na zo na cewa mace murakama ya muslimu ala tarhim kaga an samu laps mu fahimci wannan to gudun wannan <coughs> gudun wannan laps din aka ce iltazim lokacin manyan tafsir kawai muslima kawai ka ce ya muslima kar ka ce ya muslimu domin gudun kada ya shiga munada Gairu murasham ya zanto an samu lafs tsakanin muzakkar da mu'annas kuma shi ai dama bata eh dama bata tunda ita a mace ce kai tarhimi amma shi a namiji ai yana na munadan sai gairu Murasham. ya kanta yawa eh, yawa to in ka kuma ka zo lokacin mallayan tazir an samu laps bainal muzakkar غير المرخم والمؤنث المرخمة ai siyaƙar kalam yakan bambance maka a cikin jumla ba mu misali mu ji ya musulmi idhabi ya musulmi murhabi yayi ba haka ya yi ya ya ya ba kaga idhabi Eh. <laughs> wala turik ne min amri usra <laughs> da ya muslimu ah, idhabi ko sannan ya muslimu zahab hmm. eh shatir bala ya ala kakawo yanzu a shiga babi na taklif wannan yayi eh ko ba babu da taklifi ba da in dai zai zai zo a cikin jumla da lalle sai yakin zance zai gane to ai larabci shi da'ima abin da muke so ba mu san wahala me yasa ake samun yani cikin cikin kalam ya zama ghair fasih at-taqiq أن يكون adamu wa abuka وأبوك والثقلان أنت محمد كأني taƙid ka ci kurkuɗa mara zance to me zai sa duk waɗannan wahalhalu sai ka maishe ne haka dai ga in tafi can ita nema ba na abin mana kawai kai tsayin gane shi eh, amma yadda ka kawo shi haka din zai iya ɗauka in an samu karina eh, idan duk magana karina ce na to mun fahimci dalilin da yasa muslim zamu ce ya muslima ba za mu ce ya muslimu ba ko saboda kada ya haɗe da eh, yani munada da kuma munada muzakkar yawwa to amma kamar maslima ko maslama wannan kana da zabi in ka kaga maka ce ya maslamu in ka kaga maka ce ya maslama bi lokacin man yantazir wa ala lokacin man la kana da zabi maslama sallaman me almaslam abinda aka na mun fahimta maslam wato matsirata eh ismul makan eh haza maslam wannan wani wuri ne matsayata eh ana kira mutum yana muslim a ba eh, eh amma kuma ai alam ne kullum da shiga kan kowa eh alam ne mana a ah, ba wai muna da muslim ma nan muslim bin khalid bin abdullah wanda da shi kuka hado wannan karatu ah, wannan urf ne amma lugatar ko nahwan bai kamata zama alam ba tunda ai alam malam suna ne mukhassis wanda wanda wanda ba dai wani ba dai shi to haris shi ismul menene ba ismul ba to ba kira mutum da shi to sabit sai da shura hamid na sai da shura ismu asali karatu mu wani cikin lakab da kunya da abin da duk waɗanda ba da mun kanto su malaba kan amma ya shura ne kenan wanda bai shura alam ne alam ne ai ah, ga mahmud shi ismu menene kalla to bari mu je da wuri saboda mai maganan mai to amma a sha'anin waƙe sukan zo suna zai yiwu ka share karshen suna ko da ya'un bata gabace shi ba kaga aslu fihi an yakuna masbuqan bi harfi nida kamata ya ce harfu nida ya gabace shi to amma lilittama saboda kai ruko da ainihin kafiya da kuma baharin da kake tafi a kansa kana iya share karshen suna ba tare da harfin nida ba mun fahimci wannan mala yana ce walit tirarin ga kunci in ya faru rahamu duna nida wato sukan yi tarhim su cire ƙarshen suna ba tare da harafi ya gabace shi ba malin nida yasluhu nahwu ahmada amma da sharaɗin ya zama da shi suna yasluhu lin nida za a iya kiran shi lin nida kamar ahmad kaza zaka cewa ya ahmad kamar malik zaka cewa ya malik to idza kana al-ismu salihan lin nida يصح أن يكون آخره محذوفا وإن لم يسبقه حرف نداء كود حرف النداء بغاتيش لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مال ها حالة الجوع والخصى الخصى يعني شدة البرودة وماذا لدى أن نصور هيدا أكي نفهم ainihin وتنسى ها شنو طريف بن malik طريف بن malik شنو بدلنا الفتاه لنعم الفتى تعشو ومن يعشو عن ذكر الرحمن بمعنى يقصد أو قصد تعشو إلى ضوء ناريه ها طريف بن مال أصله طريف بن مالك حالة الجوع والخصر كاجا أنا أنشاري سبب الاضطراب لنعم ال وأنا أنا بقى بحري لنعم الفتى ها طويل la ni'mal ta shu ila na ya saboda sun fi daɗin rera eh na magana da kalma ikhtassa yahtassu al-ikhtisas killace kai da wani abu wannan yayi kama da nida amma kuma sun sha bambam ta guda uku shi yasa malam ya kawo shi ma a biye da ainihin nida din domin suna kusa akwai umumun wa khususun wacce akwai inda suka yi tarayya shine kowane kira ne sannan kuma akwai inda suka rarraba shi wannan ya rarraba kan wato dole ya zama da sunan da zai shiga ma an yakuna bil alifi walla an yakuna bil alifi walla ya kasance da alifu da lam sannan an yakuna masbuqan bi shay dole wani abu ya gabace shi sannan wa Allah ya zbiqahu harfu nida kada harfu nida ya gabace shi inda ya bambanta da ainihin nida kenan dole ya kasance da alif da lam dole wani abu ya gabace shi abinda zai gabace shi nan kuma kada ya kasance nida kamar misali ka ce nahnu ma'ashiral anbiya'i la nuras ma taraknahu sadaqa nahnu al'urba askha man badal mu ne laraba mu ka fi kowa kyauta تو in ka tashi i'rabi zaka ce nahnu ضمير الاختصاص ضمير الاختصاص مبني على الضم في محل رفع مبتدع هنا فهمت معاشر سكتي مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص العرب كوكما أخص الأنبياء مو فهمت bayan duk ka gama sai ka zo ka ce wal jumlatul fi'liya fi mahalli raf'in khabar mubtada an gane shine wanda ce al-ikhtisasu kanida'in duna ya shi al-ikhtisas kaman nida ne amma shi baya zuwa da yawo ka ayyuhal fata yaka zo da ayyu ne bi isrirjuniya wato ya kai dan saurayi ko matashi irjuni to ka bukace ni ko ka kwadaice ni da kalmar raja to ana in ka tashi za ka ce ayyu wato eh, na ga domiru ikhtisas ko kuma ismu ikhtisas mabniyun ala mun fahimci wannan yawa ko kuma ka ce munadan mabniyun على الضم في محل نصب نعم اي اي أيوة، اي اي أيوة، اي أيوة، اي صفه نني نا اي إيه، يعني وانا من اوت وانا نعت اما كما حد يبقى هكا يفيد الاختصاص منا فهمت ابو نعم. يلا كوكو ما كتي اي اسم الاختصاص مبني على الضم في محل رفع مبتدا وها للتنبيه الفتاة مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص الفتاة والجملة الفعلية في محل رفع خبر أيوب وأنا ماشيني أسلم بس انكم عارفين an اي اسم الاختصاص مبني على الضم في محل رفع مبتدا مو فاهم شو انا الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدا شيني أيوه ita ce a khusus fata mun fahimci wannan to amma in ya zo maka ya ayyuhal fata to kaga ayyu zai zama munadan mabnin ala dhammi fi mahalli nazm maf'ulun bi huwa man'ut al fata duk inda ka so ka dauke shi ko dai tabi ala al mahalli ko ala al lafz to mun fahimci wannan kenan da wannan zamu fahimci yani asma'ul ikhtisas yana daukan nahnu ne da kuma ayyu sai ma da ce wa qad yurada ta yi wa iya ganin wannan sunan hadalis shi wannan sunan duna ayyin ba tare da ayyu ba amma kuma tilwa al ya kasance bayan al dan shi baya shiga wa abin da bai da alif da lam kamisli kamar nahnu lorba mu ne larabawa askha man badar mu muka fi kyauta ga duk wanda ya bada kyauta kaga nan. ina mahallu shahid al-urba تلو ال أما بدون أيين باب أيين أما كما قال الدلامن إذا أخي كنا دا نحن دا أيو سوني أسماء الاختصاص اسم الإشارة وقد يراد أنا إيا غنشي الاسم المخصوص الاسم المخصوص شنو كمان نحن ma'ashira ma'ashira zaka ce ismun makhsusun maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin mahzufin wujuban taqdiruhu akhussun an ko akhussu ma'ashira na? eh amma kuma ya zamana yana shi wanda yake da alif da lam domin annakiratu la tata'arraf illa idza udifat to bil idafa ai ta zama kenan ana da ikon sunan shi ikhtisas shi yasa ake kawo filin daga jinsin sunan eh da su bayan cewa ali eto na hannun awar sai da tu mafhul bi musulmi masu ta taqriruhu ali eto eh in kai haka zai dauka amma kuma shi can ba za ka ce da shi ismul ikhtisas ba ya bisa cikin gani a baiti ba qur'ani zanga an jero yi makufa sai a tsakiyar awarul masu eh. wani kare sai in wata ya ce yana ta kora wani mutunan da annabi ba'a da sai ce wa sabirina sai na ga sun ce wa sabirina kamar mutubi ne da fi'il masu aure ko wazkuri sabirina to a wurin ma da shi ba da taɓa ma tasirkutun da shi ba a hausa da ce ai lam yusbaq بالاسم من اسماء الاختصاص ايوه ايوه نحن انا فهمتها

ya kamata ya zama or junior eh kwarai ya kai kamata ya zama to amma saboda wazani eh na mun fahimta malamai to alhamdulillah na sai wata manda zarafin kamar ya sahi in yi zato guda da mabunin ana ɗauke zan yi a matsayin kaddarawa an share shi idan ya zo idan ya zo a rubuta mallaka da mun bayyana da asiri ya sahi mm. na ko ya rabbi إيه، إذا بتي يا صاحي منادى مرخم على لغة من ينتظر يوا منادى مرخم على لغة من ينتظر كم <laughs> إيه، <laughs> sai kai mana warwara munadan murakkamun ala lughati man yantazir mabniyun fi mahalli nasbin مبني على الكسر في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا <laughs> كلام كلا نعم هم عندها اظن في هذا القدر كفايه ولا ما يبدو انك تعبان نعم شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك